wato tun faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta goma sha biyu ma ya sauyi bahara kuma misalai ne da muka faɗa da Allah maɗaukakin sarki ya yi domin jan hankali na nuna ma'ana falalar wanda yake mumini mai imani da kuma wanda bai yi imani ba ma Allah ya ci gaba da bada misalin wa ma ya sauyi a'ama wal basir al'a'ama wanda bai gani ma'ana kafiri shine daidai yake da makahu albasir kuma mumini domin shi yake ganin tafarki ya hau kai haka nan wadda bulumatu wadda nur ma'ana tarin bata ba sa daidai da haske guda daya wadda billu wadda harur haka nan inuwa ba ta daidai da zafin rana ma'ana inuwa ta aljanna ba ta daidai da zafin rana haka nan ma ma waɗanda suke rayayyu ba sa zama daidai don haka mumini shine rayayye kafiri kuma shine mantacce komi rayuwarsa kuwa inda zuciya ba ta da imani to wannan zuciya mantacciya ce sannan Allah ya kore abin da suke yi na abin da ya shafi kiran wasu Allah musamman ma gumaka ne da su suke sassaƙawa ko kuma a'a wasu ne da ake ganin za su yi amfani alhalin kuma ba su da ikon ma da za su amfanar da kansu ballanta an amfanar da wani Allah ya kira manzansa cewa in anta illa nabi cewa kai fa ba kowa bane ba komai bane aikin ka gargadi ne dan manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga cikin manzannin Allah dan haka Allah ya aiko shi ne domin ya isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah na yin bishara ga muminai da kuma yin gargaɗi da tsoratarwa ga waɗanda suke kafirai la ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira lalle mun aiko ka da gaskiya ma'ana da addinin gaskiya haka nan kuma da kira wanda yake na gaskiya shine addinin musulunci cewa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu da manzo a cikin su don haka duk wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka yi rayuwa a duniya Allah ya aiko musu da manzo shine Allah ya ce wa in min ummatin illa fala fiha nadir babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu da manzo kaman yanda Allah ya ce innama anta mundirun wa likulli qaumin had ai wa likulli ummatin had kowace al'umma tana da wanda yake wato jagoran ta shine annabin da zai isar mata da sakon Allah madaukakin sarki haka nan Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula cikin kowace al'umma lalle mun aika da manzo da haka babu wata al'umma da Allah bai aika mata da manzo ba domin ya gargadi wannan al'umma wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim Allah yana dada hakurtar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle in har sun ƙaryata ka amma Allah yana cewa to kai hakuri da wannan ƙaryatawa domin kuwa faƙar kazzaban ladina min qabli waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata manzani. Allah ya ce kazzabat adun mursalin kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumu nuhin mursalin kazzabat qaumu lutin mursalin kazzaba ashabul adi ashabu madyan mursalin duk waɗannan sun ƙaryata manzani. saboda haka dan an zo an ƙaryata ka kai manzo sallallahu alaihi wa sallam to ka ɗauki kanka ɗaya daga cikin waɗannan manzani. Ya yasa wasu ayoyi ma Allah yana cewa yayi hakurin ne Allah yana gaya masa baro baro Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul haka nan fasbir sabran jamila wasbir wa ma sabruka illa billah duk wannan Allah yana gaya masa dan haka Allah yana hakurtar da manzansa ne ce lalle waɗanda suka gabace su su ma sun ƙaryata manzannin da suka zo musu bil bayyinati da hujjoji masu ƙarfi wa zuburi da kuma littattafai shine az-zubur az-zubur jam'i ne na az-zabur az-zabur huwa al-kitab shine littafi Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Da abin da suka rubuta yana nan a rubuce a cikin littattafai don haka wa zuburi da littattafai wa bil kitabil munir haka nan kuma da littafi wanda yake shine littafi mai haske shine wannan alqur'ani dan haka shi ma sun karyata shi Allah ya ce kuma akhadtu alladina kafaru wannan karyata wanda suka yi Allah ya ce sai na kama su Allah ya musu mummunan kamu domin Allah kuwa yana kama wanda suka karyata shi su ne kafirai ya ce fa kaifa kana nake a tambaye su yaya ma'ana azaba ta take ga waɗanda na kama su dinnan. in ka duba yanda Allah ya yi wajen halakar da su misali yanda Allah ya halakar da mutane annabi Nuhu da mutane annabi Hud mana Allah ya musu mummunan halakarwa yanda babu wanda ya kubuta a cikin su in azabar Allah ta zo tana gangame su gaba daya da haka fa kaifa kana nake ai fa kaifa ka ra'aita inkari alaihim aziman ya kaga yanda ma'ana na aikata da su na kyamaci abin da suka aikata kuma na musu irin sakamako daidai da aikin su wanda kuma suroni da yawa sun yi bayanin irin yadda aka halakar da su akwai a cikin suroni da yawa musamman kamar suratu a shuara ta kawo kisoshin annabawa da yawa da yadda Allah ya halakar da su da suratu hud da kuma sauran suroni da suka kunshi haka to za mu tashi aya ta 27 Allah ya ce alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والجواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن يهتدون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير to Allah madaukakin sarki yana sake nuni akan ɗaya daga cikin manyan ayoyinsa kuma ayoyi ne na Allah madaukakin sarki shine wato ah, ruwa da Allah ya saukar wanda ya gabata a baya Allah ya ce alam tara shin yanzu baka gani ne wannan gani gani wanda yake na wa asalin lura cewa lallai Allah ya saukar da ruwa daga sama an zala mina sama ima'an fa akhrajna bihi ai fa akhrajna bil ma'i da wannan ruwan ne sai muka fitar da samaratin wato 'ya'yan marmari ko kayan marmari muktalifan alwanuha wanda suke launi daban-daban yanzu kaman tufa sai ka ganshi ga akwai ja akwai kuma wani kore haka za ka ga a tufa ga launi ne da talifan alwani amma da ruwa ɗaya ne Allah ya saukar ai aka fitar da shi sai ke irin su daban-daban ne haka nan za ka ga mangwaro akwai wanda za ka ganshi kore akwai wanda za ka ganshi ja to haka nan sauran abubuwan marmari wani ma sai ka ganshi ko yalo ne wani kuma za ka ganshi baki-baki ne a cikin kayan marmarin wani za ka gan shi kala daban suna nan kala daban-daban duka kayan marmarin nan don haka wannan iko ne na Allah madaukakin sarki ce fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ai da wannan ruwan ne muka fitar da wannan tsirrai waɗanda suka bambanta cikin launin su aka nan cikin ɗanɗanan su ma to Allah ya ce wa minal jibal haka nan daga cikin duwatsu Allah madaukakin sarki shi ya halicci duwatsu ya sanya su a doron ƙasa ya riƙe ƙasa da su ma'ana domin katta girgiza ma'ana duwatsu sun zama kamar wani garkuwa ne ga ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙasa babu duwatsu sai ya ɗaura duwatsu a kanta sai ya zama duwatsun nan su suke riƙe da ƙasa sai ce to cikin duwatsun na akwai judar akwai waɗanda suke duwatsu ne za ka gansu wato manya-manya waɗanda suke uh, baƙaƙe masu launin baƙi judar ko kuma waɗanda suke zamantowa tamkar hanya ne da ake hawa ta kansu a wuce a razi da haka akwai duwatsun da suke judar kamar hanyoyi ne akwai kira'ar da suka karanta judu ma'ana sababi. amma dai kira'ar da ta fi yawa shine judadun da ban ta jim da kuma fatha na da sai Allah ya ce bihun akwai waɗanda suke kuma fararen duwatsu ne za ka gansu su ma a launi kenan su ma halittarsu daban-daban kamar yadda halittar kayan marmari yake kuma kamar yadda halittar mutane yake ga wasu mutanen baƙaƙe wasu farare wasu jajaye haka za ka ga launin mutane daban-daban wannan duka halitta ne na Allah ya ce wa umrun kuma akwai jajayen duwatsu muhtalikun alwanuha wanda wato launin su daban-daban ne sun sha bamban a launi amma kuma duka mahalicinsu ɗaya ne sai Allah ya ce, wa garabi busu akwai waɗanda baƙaƙe ne kamar yadda baƙin hankaka yake haka duwatsun zaka gansu baƙin dutse mafi yawanci duwatsun ma'anan zaka ga ba irin wannan baƙaƙen bane akan samu baƙaƙe amma ba ka kasabai ba amma ka shiga yankin wasu yankuna za ka samu duwatsun su baƙaƙe ne kirin inda ka ga baƙin launi haka za ka ga dutse baƙi wannan duka halitta ne na Allah Allah ya san me yasa ya halicce su haka da launi daban-daban to sai Allah ya ce wa minan nas to haka nan mutane daga cikin mutane wadda wadi da dabbobi wal an'ami da kuma wato dabbobi na ni'ima sune al an'am addawab ya kunshi duka dabbobi ne an'am ma sun shiga cikin dawab din to amma an kebance su da an bato saboda su suna da fifiko akan saura domin an'am din nan su ne kaman awaki da shanu da raƙuma da kuma tumaki abin da yasa suke da fifiko akan sauran dabbobi kuwa saboda su kadai ne dabbobin da ake ma'ana yanka su don neman kusanci da Allah ko wani aiki na ibada amma sauran zaka iya amfani da su a matsayin dabba zaka iya yanka suka ci amma ba ibada ba ma'ana sallah ba za ka zo ba ka yi layya da barewa amma za ka iya cin naman barewa a ne amma ba za ka zo sallah bikin sallah ka ce kai abin da za ka yi layya da shi shine barewa ba waga shi ba an'am ne ko kuma amma aihuwa ka je ka siyo ah, jimina ka ce ita za ka yanka amma a haka kawai kana da jimunarka za ka iya yankawa ka ci don halalci kuma za ka iya yanka barewa ka ci ko gada to amma a cikin aiki na ibada waɗannan dabbobin ni'iman su ne kaɗai ake amfani da su in za a yi yanka na suna da su ake yi idan za a yi yanka na sallah da su ake yi idan za a yi yanka na kafara ko na hadaya na aikin haji duka da su ake yi da haka shi yasa wannan da Allah ya ce wa minan nasi wadda wabi da mutane da dabbobi ai an'am din su ma dabbobi ne da wani zai zo ya ce to me yasa aka zo aka ce wal an'am su ba dabbobi bane a'a an faɗa haka ne an keɓance su saboda suna da wani wato special feature nasu suna da wani abu da suke keɓanta da shi wannan yana nuna falalarsu yana nuna darajarsu akan sauran dabbobi kuma wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka sai ya ce wa ruhu da kuma rai ko kuma a ruhu waye a ruhu din mala'ika jibril shi baya cikin mala'iku ne yana ciki to amma sai aka kebance shi shi aka mishi wani ambato daban wani yana nuna fifikon shi ne da darajarsa Allah ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wanda ya Allah ya zama makiyin Allah ne da mala'ikun Allah Jibril ba cikin mala'ikun Allah Mika'il ba sai Allah ya sake cewa wa Jibril da wa Mika'ila duk da suna cikin mala'ikun amma an sake cire su an sake cire su daban yanzu misali ko mutane ne suka zo suka je neman aiki yana faruwa haka in an tara aka yi jarabawa sai a ce to wane da wane su kuma su fito suna cikin fama sai interview ne suna wanda za a ma jarabawa amma sai a zo a tsame wasu a cikinsu sai a ajiye su waje daban kaga tun daga nan ma ka san cewa akwai wani abu daban da ya shafe su ko gida suna da wani abu na musamman ne to wannan ba laifi ba ne don wani kar ya ɗauka ya ce to an ce dawa wal an'am kamar an yi maimai a ƙur'ani ko an yi abin da ba daidai ba a'a haka ne ma ƙa'ida ce ta tafsiri malamai suna a zikirul khas ba'ada al'am yadullu ala sharafi in aka ambaci abu a dunkule sannan aka zo aka cire shi daga wannan abin da aka sa shi a ciki aka keɓance shi yana nuna yana da wani fifiko ne da wani falala Allah ya ce alladina amanu wa amilu salihati sai ce wa amanu bima nuzila ala muhammad ai alladina amanu sun yi imani da abin da aka saukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammad yana nufin imani da abin da aka saukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallama yana da daraja imani da qur'ani yana nuna falalan qur'ani ne akan sauran littattafan da haka wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma to shine irin shi yazo nan to Allah ya ce haka nan da dabbobi da dabbobin ni'ima su ma launin su daban-daban ne haka nan don haka launi daban-daban Allah yayi haka nan kuma jinsi Allah daban-daban yayi amma wannan bai nuna fifikon wani launi akan wani launi bai nuna fifikon wani jinsi akan wani jinsi Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ard daya daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki halittar sammai da kasa yace waqtilafu alsinatikum wa alwanikum haka nan da sabanin ku da kuma wato harsunan da haka wannan aya ce ta Allah don mu gane cewa mahalicinmu ma'ana mai cikan iko ne yana kuma halittar abin da ya so sai ka ga 'yan biyu ne ɗaya fari ɗaya baki haka Allah ya yi su kuma ba wanda ya sai canja su gashi dai mahaifarsu ɗaya ubansu ɗaya uwarsu ɗaya cikinsu ɗaya tara aka haife su amma ɗaya fari za ka gan shi ɗaya baki ai samu ko to kaga wannan halitta ne na Allah yana nuna cewa farin ya fi baki kenan don haka babu wani launi da ya fi wani amma a wajen mutane ma'aunin mutane suna ɗaukan ma'auni da launi an gane wasu suna ɗaukan ma'auni da launi amma dai ba ma'auni ba ne na gaskiya a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan ba ma'auni ba ne wannan aya ce ta Allah kuma wannan ya fi ah, faruwa cikin maza jinsin maza yana so a ce ya gama cafara shi a ganin farin nan ya fi komai ko da za a ce ga addini ga waye shi dai fari yake so ana samun wannan to wannan farin ba komai ba ne. asali ma ana ganin duk abu mai irin wannan kyalkyalin abu ne wanda yake zuwa da wani abu na eh, tawaya ko wani hatsari da abin da ka gan shi yana kyalli to za ga kyallin zai zo ya dishe wata rana zai zo ya dishe wata rana da haka ba launi ake duba ba yasa yana nan misali cikin tarihi bilal bawa ne mutumin habasha shi ne ethiopia duk da yake ana cewa baki amma mutanen ethiopia ba wai ba ne irin haka amma dai su a wajen larabawa bilal ma'ana bawa ne kuma jinsin shi launin shi baki ne to kaga za a dinga ganin cewa yana da kaskanci kenan to amma in kana kirga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire goma farko din nan a cikin sha da za su sai ka samu bilal ko kafin ka samu wasu laraba sannan ma in ka zo banda goma wannan wani fifiko ne da Allah ya musu idan kana duba ma'ana matsayi na ɗaukan wani nauyi kamar responsibility kamar ma'ana wani aiki da wani yake yi bilal shine ake siffanta shi da wani aiki da shine aikin da yafi na kowa shine kiran sallah in za a yi magana kiran sallah a musulunci sai an ce bilal ko kaga ashe ba ba inda a ce ana la'akari da cewa baki aibi ne to da za a ce ba a yadda da kiran sallah sa ba ya ce ba a yadda da kiran sallah sa ba aka launi ba wani abu da za a yi la'akari da shi bane ko a ce a'a launin fari fararen fata sun fi bakaken fata saboda fata su fara ce la Allah ba ruwan shi da wannan Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shuruban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah sai wanda yayi baki ya fi gawayi baki sai ya fi wanda ya fi kankara fari a wajen Allah wannan a wajen Allah babu wani ma'auni irin wannan wai na launi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a hudubarsa da yi cakance yake cewa ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamiyyin ala arabi illa bi taqwa ce babu fifiko ga balarabe akan wanda ba balarabe ba ko kuma wanda ba balarabe ba akan balarabe sai da tsoron Allah wanda ya fika tsoron Allah ya fika a wajen Allah ko ya fi kowa baki a duniya kuwa ya fika a wajen Allah madaukakin sarki da haka yana da kyau mu yi la'akari da wannan abin kuma mu kula da shi wani da ya ga bature sai dinga ganin kamar duk duniya ba kamar sa kuma batunan kafiri ne da haka farar fatan shi bata amfane shi ba bata amfane shi ba ko ya ga wata kabila dinga ganin wannan kabilar ita ta fi kowa babu wata kabila da ta wata kabila in kana tunkawan cewa kai ne kabila to shi ma dan wata kabila yana cewa kai kabila ne misalin da na sha bayarwa shine kaman a kasar Hausa yanzu misali a cikin Najeriya amma kasar Hausa wannan kabilar da ake ganin ta fi kowa shine Bahaushe kuma ba ta fi kowa ba babu wata kabila da ta fi wata wanda suka fi tsoron Allah su suka ji da haka wani yana ganin in shi Bahaushe ne to duk wani a bayansa kabila ne to shi ma yanda kake ganin haka shi yake ganin kai ma kabila ne ai Hausar kabila ce kuma ita ma yare ce kuma ma za ka samu wani bahaushen ma kafiri ma ba ma kafiri ba ba ma guje ga sunan da yawa a cikin katsina ga za a kasar katsina da kasar kano ba An ka tafi karaye za ka same su da yawa in ka tafi katsina za ka same su ka je malumfashi ka je ina ne duk za ka same su har huntuwa ka je nan tudun wada za ka samu bahaushe gaba da baya uwa da uba da kaka kuma ka ba ma guje bai da ma addini dodo yake bauta mu to ina hausar take babu ashe yake nan ba la'akari ake da harshe ba da haka ana la'akari ne da imanin mutum ya imaninsa yake wannan abin shine ya halakar da yahudawa saboda da yahuda yana ganin duk duniya ba wanda ya kai sa su haka suke gani har suke cewa su ne zababbin 'ya'yan Allah Allah ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wai mu ne 'ya'yan Allah da wanda Allah ya fi kauna in ji su ba sai Allah ya gaya ma annabinsa to ka gaya masa cewa ya tambaye su ka tambaye su ya kai annabin Allah in dai haka ne abin da kake kauna ka fi so za ka cutar da shi ba ka cutar da shi ba ba za ka so abin da zai taba shi ba sai ya ce ka gaya musu fa bai zano bi dhunubikum in haka ne me yasa ku yi laifi yake muku azaba inda kun fi kowa a wajensa sai ku yi laifi ya dauke ido ai sai ya ce ba zai kula ku ba kuma ma suka zo suka takaita gaba ɗaya ma suka kulle ƙofar suka ce ai lan yadkhul aljanna man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko kirista su kadai ne za su shiga aljanna al'ummar duniya to annabi nuhu shi kirista ne ko bai yahude ne annabi nuhu ba a cikin ɗaya daga ciki kuma annabi ne ya gabaci annabi musa ya gabaci annabi shi kuma ba kirista bane ba bai yahude bane kuma annabi ne na Allah to shi ma sai a ce ba zai shiga aljanna ba saboda shi ba bai hude ba ne haka nan annabi hud da ya zo gabaninsu shi ba bai yahude ba ne ba kirista bane. haka nan annabi salihu ba bai yahude ba ne ba kirista bane. karshen ƙarshen ƙarshe kakan kakansu annabi ibrahim alaihi salam ai ya zo kafin yahudancin da kiristanci shi kuma menene kenan a wannan da a wata su dan ya dukulal jannata illa man kana hudan aw nasara uban annabi yaqub din ma kenan annabi ibrahim ko kakansa shi ma baya cikin aljanna wannan a da'awar yahudu da nasara da haka sai an yi rubas kenan sai sun dawo su ma sun zo sun zama yahudawa da nasara su shiga aljanna yasa addinin guda ɗaya ne addinin musulunci annabi nuhu musulmi ne abinda ka yi kenan ka kubuta annabi hudu musulmi ne annabi salihu musulmi annabi sulaiman annabi dawud annabi musa dukkan su musulmi ne to sai ka dauki musulunci sai Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma haka nan mabiya annabi isa suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'ash shahidin suka yi shaida qalu aman aslamna suka ce sun ba da gaskiya sun miƙa wuya ga Allah washhad bi anna muslimun ka shaida cewa mu musulmi ne haka mabiya annabi wannan mutane sha biyu haka suka faɗa ya Allah mun yi imani da annabi Isa kuma ka shaida cewa bi anna muslimun mu musulmi ne da haka dan dan bazata zata yazo yana ta gaya ma cewa ayoyi da waye ayi annabi Isa an ce shine a Qur'ani ka ce to a koma a ji mabiya annabi Isa menene musulmi ne haka musulunci shine addini guda ɗaya amma ba wai a ce sai ba yahude ba don haka da ka ɗauki musulunci kaga annabi adam ya shiga musulmi ne domin ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah haka nan annabi isa da dukkanin sauran annabawa shi yasa a nan ba a la'akari da launi ba a la'akari da ƙabilan mutum ba a la'akari da ma'ana harshen sa, ba a la'akari ma da matsayinsa a cikin al'umma na dukiya ko kuma mulki wannan duk ba abin la'akari bane a wajen Allah domin wannan Allah yana iya ba kowa Allah yana iya ba wanda bai kai kowa ba mulki a ba shi sai a zo ana ce ma to ai wani ma ba a san asalin shi ba ba a san waye ba ya aka yi da yana abin nan sai a zo a ce amma ya fi kowa kuɗi ko ya fi kowa mulki haka Allah yana bada mulki ga wanda ya so to amma ka duba imani Allah yana bayarwa ne kawai ga wanda yake kawai. to aka karka zo ka ce ai farare su suka fi kowa saboda shi yasa Allah ya yi su farare sai ka dinga jin wani inferiority complex da ake faɗa in mutum yana ganin shi baki ne ya shiga cikin farare sai dinga jin kaman ana ana ana kyamarsa sai dinga tsarguwa haka kawai shi kadai yasa wasu suna fama da wannan cutar kuma ya kamata su da a zuciyarsu in an je aikin haji sai ka je daga mutum ya zama sai ce fararen nan fa kyamar baki suke shi ba bai yi mu'amala da su ba shi ne yake jin wannan abin a zuciyarsa da ka da ya je kusa da su sai ya matsa gefe ko kuma ya dinga ganin kaman cewa suna da wani fifiko a kansa babu wani wanda ya fi wani fifiko shi yasa ka ga an tsaya gaban Allah gaba ɗaya Allah ɗaya ake bauta mana Sannan je aiki haji ka kalli Ka'aba da fari da baki da ja da gurgu da talaka da kowa yana zuwa a an ce da talaka da ko wani wanda bai da komai dan uwan shi ne zai tashi ya kai shi bai da komai a gida ko bawon gyaɗa bai da shi shi kenan sai wannan uwansa ya ce na biya ma umara ce ka yi ta wannan talaka ne bai da komai amma da zai je shiga cikin wa masu kuɗi wanda suka kai kansu kuma ba su isa su ce a cire shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da dukiyar wani ko launin wani ko harshen wani addinin musulunci addini ne na kowa da kowa shi yasa anan Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lallai kuwa masu tsoron Allah madaukakin sarki su ne masana Allah wanda suka san Allah wannan falala ne ga waɗanda suke malamai waɗanda suka san Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u malamai su ne suka fi kowa tsoron Allah domin sun fi sanin Allah da haka wanda ya fika sanin Allah ya fika tsoron Allah inna Allah azizun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga bayinsa yana gafarta musu idan suka tuba suka koma zuwa gare shi to sai Allah madaukakin sarki ya ambaci daga cikin waɗanda yake fifita su Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah Allah ya sanya mu cikin su yace lalle waɗanda suke karanta littafin Allah innal ladina yatluna kitaballah waɗanda suke karanta littafin Allah anan an ce kitab asali abin da yake shigowa shine alqur'ani amma sauran littattafan ma suna shiga domin yana zuwa cewa laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun har zuwa karshe su ma suna karanta littafin Allah don haka waɗanda suke karanta littafin Allah amma fa ba karanta littafin Allah tsura ba kawai da Allah ya ce alladhina yatlunahu haqqa tilawatihi wanda suke karanta shi a tsekanin karantawa menene haqqa tilawatihi dan shine yatluna kitaban nan huwa tilawatuhu tilawatan haqqan shine Allah ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi kina alladina la yatlunahu haqqa tilawatihi la yu'minuna bihi haqqa tilawatihi shine kana karanta alqur'ani kuma kana ba da gaskiya da abin da ke cikin sa sannan kana bin umarnin abin da ya zo da alkur'ani kana nisanta abin da Allah ya hana wannan shine tilawatu ko haƙƙa tilawati a mutum ba zai zo yana karanta alkur'ani yana saba ma Allah ba ala la yatluhu haƙƙa tilawati ko kuma in kaga ya karanta alkur'ani wata bukatar shi ce ta taso Ɗan kasuwa ne an rike kayansu a can hanyar Lagos ko menene sai a nemo alaramomi a ce to su yi sauka ana so a sake kaya haula nuna yaqra'u la wannan ba haƙƙo tilawa ne. eh addu'a ce addu'a suka yi amma bai kai wanda zai karanta alqur'ani ya fahimci me yake yi ba dan wannan karanta shi karantawan alqur'anin da yake yi yana karanta alqur'ani ne kawai ga wata buƙatarsa amma ba buƙata zaka zama ba wani da qur'ani su kuma waɗancan suna nan yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila dan sai an yi ciniki da su sai an nemo adaran mai yana zaune shi kuma ya siyar da ayoyin Allah akan abin da bai taka kana karya ba ciniki ake da su izu izu duk izu nawa za a biya <laughs> to aga sun siyar da ayoyin Allah sun karɓi tukuici akwai asarar da ta wannan Allah ya baka littafin sa kana siyar da shi wallahi littafin da Allah ya ba bayinsa ya fi komai a duniyar nan ba abin da zaka hada shi duk wanda Allah ya bashi alqur'ani Allah ya bashi abin da ba bayi da na biyu ba yi da nabi, domin Allah ya baka alkur'ani ya baka abin da ba za ka taɓa talauci ba har abada amma dukiya tana karewa bayan samun ta ana samun talauci bayan wadata amma alkur'ani Allah ya baka shi arziki ne na har abada dan har ranar a kiyama sai an ce mai karanta alkur'ani haka tilawatihi ya zo ya karanta matsayinsa karshen inda ya tsaya amma ba za a zo a ce mai kuɗi ya zo iyaka yawan kuɗinsa iyaka matsayinsa ranar a kiyama ba ko ba za a zo ce mai kuɗi kowa yawan yawan akan ɗin shi da ya bari a duniya yawan matsayin shi a lahira ba la sai mai qur'ani za a ce ikra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayati karshen aya da ka tsaya nan ne iyaka makurar darajarka aya nawa ce a qur'ani an san da yawan surori dubu dari ɗaya da goma sha hudu ayoyi nawa ne a qur'ani dubu shida da da to yanzu a ce abin da ya kamata a dinga fahimta tana da gida mai hawa ɗaya ofsiya guda ɗaya wani yana da gida mai hawa dubu shida misali a ce a dubai ne kuke da shi wannan mai hawa ɗayan hotel ne wannan mai hawa dubu shida hotel ne a za ka kwatanta kanka da shi dubu shidan nan ko da a ce dubu ɗaya ake kama ba a kowane gida nawa zai tashi da shi kai mai sama ɗaya nawa za ka tashi da shi to kaga Allah ya ba mutum alkur'ani ba wai Allah ya baka bane dan ka dinga ma'ana cin abinci da shi akwai mutanen da suna cin abinci da Qur'ani yani ya'kuluna bil Qur'an zai zo ya samu an yi rasuwa ba ya gama jana'iza so ya kamata ba a yi ma mamacin nan sauka min fa daga ina ya samu wannan kuma an gama saukar shi ba wai yayi wannan fi sabilillahi bane in ma an ce ana yi ba wai yayi fi sabilillahi bane dan ya ma mamacin addu'a in an gama za a da tukuici yayi ko kaga ashe karatun da yayi ba na ba na mamacin bane shi yayi bukatar sani da haka yayi aikin sa kuma ya karbi ladansa. sa yayi karatunsa ya tafi da ladansa. sa kuma in ba su yi wasa ba ladansa a duniya kenan har a wajen Allah ba su da wani lada kuma sai na wani da haka akwai waɗanda sun ɗauke shi sana'a ne wannan ana yin shi a ƙasar nan amma bai yi muni kamar yadda in ka ji wasu ƙasashe ba sa ke cewa ana ganin launin fatan nan bakwai sai kaga farare ne din Laraba ne ko wani abin da amma gaje kaga abin da suke zaga kasar baki ba a yi za a zo a samu wani mutum a ajiye shi an yi mutuwa idan aka ajiye shi mutumin nan zai dinga karanta alkur'ani ma'ana wai da wani sauti ana kiran shi sautu tahzin murya ne amma na sa bakin ciki dan ya dinga ƙara ma mamatan bakin ciki ai wanda aka musu mutuwa sai dinga sauti kamar na kuka ko ya sa su kuka su ƙara kuka an yi mutuwa ai maganar kuka ya kare yanzu abin da zai sa musu farin ciki ake so ai abin da zai gusar musu da bakin cikin na ake so sai ya zo yana sautu tahzin ma'ana wani sauti ne da in yana yi sai dinga jefa ma kuka a zuciyarka da haka a ci gaba da kuka kenan a ci gaba da bakin ciki da bakin ciki in mutum ya riga ya koma ga Allah shikenan ba wani abin da ya rage ba abin da zaka yi kuma ka dawo da shi yayi saboda haka wannan Allah ya ce innal ladina yatluna lahi, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah ai hatta tilawatihi haƙiƙanin karantawa wa aqamu salata sannan suka tsaida sallah wa anfaqu kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi wannan ciyarwa ko na nafila ko na zakka sirran ko a boye wa alaniyatan haka nan a fili to Allah ya ce yanzu na tijaratan lan tabu waɗannan suna suna yin kasuwanci ciniki wanda bai bai bai karewa ma'ana baya yin kwantai shine yarjuna tijaratan lan tabur suna cinikin da baya kwantai kwata kwata kenan kana so ka yi cinikin da in ka je zaka dawo ka sami abin da ka sa a kasuwan nan baka yi asarar shi ba to shine karatu alkur'ani tsai da sallah ciyarwa musamman kuma gashi ya haɗe da irin wannan zamani zamani mai falala shine watan ramadan ka ɗauki waɗannan abubuwan guda uku karatu alƙur'ani tsai da sallah ciyarwa wannan abubuwan guda uku kawai in ka ɗauke su a cikin wannan wata ka samu alkhairi ne yau yanzu wasu mu yanda suke buɗe waya ba sa buɗe qur'ani haka har a ramadan har a watan ramadan yanda yake karanta sakunan shi na whatsapp na waye na waye baya karanta alkur'ani haka yanda yake bin social media sai ya bude facebook me ake ciki me ake ciki bai bude qur'ani haka kuma a cikin wannan watan mai alfarma haka yana da kyau mu ma kan mu qiyamul layli kamar yanda ake cewa ma kan mu qiyamul layli mutum ya sa ma kanshi ka'ida in na bude waya shafi ɗaya to zan bude qur'ani shafi ɗaya ga shafi nawa zai a qur'ani in ka yi haka za ka wani zai wani sai ya sauke qur'ani bai sani ba ashe kenan wayan nan tana shashantar da mu akan littafin Allah kuma wanda suke yawan bude wayan su gwada su gani ka ka sa ma kanka kaida duk sanda ka bude waya dauki shafi ɗaya na qur'ani ka karanta in ka bude ka ka ka so nawa ake ansa waya mutum zai ansa waya so 30 to so nawa kuma yake komawa cikin littafin Allah kuma yawanci an soyayya na al'amura ne na duniya shi kuma alkur'ani tsakaninka ne da Allah wani contract ne tsakaninka da Allah kake yi kuma contract din da babu asara a cikinsa in dai ka karanta shi ka samu riba a ciki amma ga shi kuma ba a yi aka karanta alkur'ani to Allah ya ce wa lalle waɗannan suna yin kasuwanci kasuwancin da baya yin kwantai shine nan tabur domin kuwa hun wafiyahum hun lalle Allah ya yi alkawari sai ya cika musu ladan su zida hun kuma sai ya musu ƙari ni ban taɓa ganin kasuwar da za ka je ka sai abu a baka 100% na abin da ka siya ba bayan ka siya za a iya cewa akwai bonus na 10% ko na 5% amma Allah za ka yi kasuwanci da shi ya baka 100% kuma ya ninka shi so bakwai sai ya baka 700% na abin da kai da Allah to babu wannan kasuwar a duniya ba a yi ta ba sai dai ta 'yan caca <laughs> sai dai 'yan caca ne amma dai kasuwanci ka je yanzu kasuwa ka je ka sai waya a ce shi kenan akwai wani bonus da ake yi ko a kasuwa ko ta kamfanin waya ko ta kamfanin tufafi saboda bikin sallah ya zo ko menene ka je ya ce to in ka sai buhu daya kana da mudu daya kari ba wanda zai ce in ka sai buhu daya kana da buhu daya ba wanda zai iya wannan kasuwanci shi yasa Allah shine mai wadata zai yi din ya ninka ma kuma bai kari na wajensa ba naka ne zai kari. wannan yake tabbatar da cewa ana neman bukata ne a wajen Allah kuma Allah shine mawadaci don haka Allah ya ce wa yazidahum min fadlihi kuma Allah zai musu ƙari wannan kyauta ne daga gare shi kaga yanzu ba kai ne in ka sai abu ka ji daɗin abu a wajen wanda ka siya kai ne kake mishi tukuici ce wannan a ƙara ka ji daɗin abin da ya maga wannan ƙari to amma Allah shi za ka yi abu a wajensa abin ya baka kuma kai ne kake yi kuma ladan kanka zai koma sannan ya ma ƙari akan wani wannan sai Allah mahalicin wanda yake ƙaunar bayinsa da rahamarsa Allah ya lullube mu da rahamarsa ce innahu gafurun me yasa yake haka domin kuwa shi ne gafara ne shakur kuma abun godiya ne Allah yana haka ne bayansa su gode masa sai Allah ya ce wallazi aina ilayka min alkitab wannan ya koma ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan abin da muka ma wa'ayi da shi na daga littafi shine alqur'ani Allah ya ce huwal haqu shine gaskiya huwal haqu ay min indillahi daga Allah babu wata gaskiya da ta wuce alqur'ani kuma shi abin da yasa ya zamanto gaskiya din ne domin kuwa musaddiqan yana gaskata lima ne dai ga abin da yake gaba gare shi ma'ana yana gaskata littattafan da suka zo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙaryata kiran annabawan da suka gabace shi ba bal ya jaddada ne ya dora akan abin da suka yi kira kai. yanda dukkanin annabawa suke cewa ani ibudullah wajtanibu tagut haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan kira ah, annabi nuhu Allah ya bamu labari cewa kazzabat qaumu nuhin al mursalin id qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun haka na annabi hudu ya faɗa fattaqullaha wa atiun dukkan annabawa suka faɗa to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da irin wannan da haka kirista da suke cewa ba za su ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ba girman kai ne mukabara ce girman kai ne ba wani abu ne inda haɗin sun gaskata annabawan baya suka gaskata annabi isa to ai duk abin da yake da farko yana da ƙarshe Allah kaɗai ne bai da ƙarshe kuma bai da farko kuma shi yasa saboda bai da farkon shi yasa bai da ƙarshe a duk abin da yake da farko yana da ƙarshe akwai farkon annabta akwai kuma ƙarshen annabta da haka farkon annabta annabi adam ƙarshen ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka komai yana da farko yana da ƙarshe to me yasa zaka zo ka gutsire abin da bai kai ƙarshe ba ka ce kai wannan ka yarda da shi amma baka yarda da ƙarshen ba kuma wanda ya zo din ya yi albishir da wanda zai zo ƙarshe din annabi isa ya bishara da zuwan Manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da ya zo da Allah ya aiko shi da sako in ka koma cikin littafin su yana lokacin da ya zo ya samu yahaya a littafin su ruwayar littafin su kenan yana baptisma yana ma mutane wanka da ya zo ya same shi sai ya gan shi yana ma mutane wanka sai ya ga alamun haske a tare da shi sai ya ce to ko kai ne wannan wanda yake mai nitsarwa ya ce ba ni ba ne zai zo bayana haka ya biya masa ke zai zo a bayana ya ce amma kai ka karasa abin da kake ni zan ci gaba amma wanda zai nutsar da mu yana zuwa a bayana shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani annabi bayansa babu wani annabi da zai zo bayansa mafi nisan tazaran da aka samu tsakanin annabi da annabi shine tsakanin annabi wato isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mafi nisan tazaran da aka samu tsakanin annaba shekara 500 da wani abu 510 zuwa da wani abu haka tazaran da aka samu kenan sai aka samu annabi wannan shine mafi nisan tazaran da aka samu to yanzu ana shekara tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallama da tashin alkiyama kenan an samu shekara 1400 da ba wani annabi da yazo sai a ce akwai wani annabin da zai zo bayan nan babu ta haka shine cikan annaba gaba daya to su ba sa so su yadda da wannan kuma Allah zai turo da annabi Isa yana nan bai mutu ba wannan shine imanin mu annabi Isa Allah ya kaga shi ba mutuwa ya ba san da ya tashi su a wajen su wanda aka kashe shi ya mutu Allah ya dauki annabi Isa da haka sun yi daidai da mu a bangare daya sun saba mana bangare na biyu mu mun yarda cewa an kashe wanda suka ce an kashe shi amma ba annabi Isa ba sai kuma annabi isa Allah ya ɗaukaka shi su kuma suka ce ya mutu ya tashi bayan kwana uku alhalin a cikin daren Allah ya ɗauki annabi isa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا in tsarkake ka daga kafirai Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi kuma Allah zai dawo da shi lokacin zai da zai dawo kuma in ya dawo zai dawo akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ba annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka Allah ya ce shi wannan littafin shine gaskiya kuma shi ne yana gaskata abin da yake ya gabace shi ya ce inna Allah bi ibadihi lallai Allah sanin shi da bayinsa da kabirun masani ne basirun kuma yana ganin abin da suke aikatawa gaba ɗaya to shi wannan littafi na Allah da Allah ya baiwa manzansa Allah ya yi kyautar littafin ga wasu daga cikin bayinsa duk wanda kaga Allah ya bashi alkur'ani kyauta ce ta Allah wallahi ba iyawan shi bane ba wayan shi bane ba dabarar shi bane shi yasa yana daga cikin wauta a ce makarancin alqur'ani ya dinga alfahari yana nuna ma mutane iyawansa ne da gogewansa ya kai shi wannan matsayi wannan kyauta ce ta Allah Allah yana ba kowa wanda ya so daga cikin bayinsa Allah yana iya bashi wani zaka ga ya bi shekara nawa yana nema Allah bai bashi ba wani zaka ga cikin ƙananan shekaru sai Allah ya bashi sai kaga uba tun da ya taso yana ta fafatawa yau shine nan yana nan neman karatu neman waye sai Allah ya ba jikan shi ko jikan jikan shi shine zai samu ilimi sai zai haddace Qur'ani jikan shi haddace Qur'ani a gabansa. sa ce haka muka yi ta fama da iyayenku ba su samu ba to ga shi kyauta ce ta Allah to ashe in Allah ya ba mutum kyauta ne Allah yake so a wajen bawa ya gode mu wannan kyauta to shine Allah yake kuma auratnal kitaba alladhi nasafaina min ibadina ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Allah ya ce الكبير الله na ثم sannan sai muka gadar da littafi shine alƙur'ani waye muka gadar ma Allah ya ce, yace alladina na min ibadina waɗanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu shi ya sa mutum zai yi takaicin ya ga makaranci alqur'ani yana shiga cikin wasu abubuwa da suka ci karo da shi littafi. ranka zai ɓaci Daga makaranci alkur'ani ya koma ya shiga duniya ko kuma ya sufanti da sufofi da ba na makaranta alkur'ani ba wannan babban hatsari ne domin kyauta ce ta Allah Allah ya ɗauki kyauta ya baka kuma ka dinga wasa da ita Allah ya ce alladina istafaina min ibadina sai Allah ya ce daga cikin su akwai zalimun li nafsi akwai mai zaluntar kawunan su akwai waɗanda za ga makarantar alkur'ani ne amma bai kulawa da sallah bai kula da wajibi ba bi ma'ana yana sakaci a cikin tsayar da farilla da wajibi da Allah ya daura masa shine zalimun li nafsi da annahu zalama nafsahu bai gode ma Allah madaukakin sa kaga ma har yana aikata ayyuka na haram Allah ya tsare mu daga wannan yace wa minhum muqtasidun akwai wanda yake madaidaici ne zaka same shi Allah ya bashi alqur'ani sannan kuma yana gwargwadon iyawansa wajen tsayar da wajiban Allah yana gwargwadon iyawansa wajen nisantan abu na haram don haka shi a nan ya tsaya zai yi sallah guda biyar an gane kamar ma an da ala ramma da waye <laughs> da irin mugamuna za mu iya sallah guda biyar amma ba za mu iya tahajjudi cikin dare ba in ba azumi ya zo ba sai mu je kwanta ya ta baccinsa zai yi kokari ya nisanci haram amma ba zai iya tarawih ba tahajjud da ake gani sai azumi ya zo da azumi ya ba bada baya shikenan sai mu koma mu shagal to wannan muktasid kenan na tsakiya shi dai bai ƙi yin abin da aka ce yayi ba yayi amma kuma bai iya ƙari ba akai bai kawo wani istira da zai ƙara kan shi da wanka ba an ce wanda yana da kyau ya ƙara da wanka ko yanzu ka zo ka gina gidanka ka gama gida ka sa kofa kai komai da komai lokacin da ka zo za ka tare sai aka ce ai ba ka yi fenti ba sai ka ce a zan shiga ai gida ko ba fenti ana shiga ai ba bi ko to amma an kai fentin fa a to mu muna yin gidan ne kawai sai mu shiga ba fenti kaga inda za ka yi fentin to ai ko a wajen mutane zai ƙara kyau ai ko da yake yanzu wani zamani ya kawo zamani ne na ci gaba sai ai wani abu kaman toka haka shine fentin shi a zamani yanzu shine fentin shi yasa ina jin makarantar ma suka zama haka suna. <laughs> su ma su ta kan wajibai da abin nan shi ne fentin su ma a wajen su da haka ba ruwansu da nafula duk abin da ya zama fenti ne nafula ne to haka Allah ramma ma sai ta ta a wannan in shi dai ya karanta Qur'anin sa a cikin sallah amma ya tashi ya yi shi da daddare babu ya tashi ya wasu ayyuka na nafilfili babu azumin Ramadan yi Ramadan litinin da alamis Aisha da ramma ne ba ruwan shi da litinin da alamis azumin kwana uku kowane wata babu azumin ashura babu azumin arfa babu shi dai ka bar shi ramadan dan shine wajibi dan an ce wa saumu ramadan shikenan ya taka wannan muktasid ne ake kira shi to sai Allah ya ce waɗanda suka fi daraja a cikin su shine ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake ya tsere da kyawawan ayyuka wannan shi ma fa da izinin Allah ne zabi ne na Allah zabi ne na Allah to wannan shine fassara ta malamai akan wannan cewa wato wanda yake ya aikata wajibai ya aikata hadda mustahabbai kuma sannan ya nisanci abin da yake na haramun ne kai har wani abu da yake halal ne ma da ya kamata ya halatta ya taba shi zai nisance shi sana ya tsoron cewa abin haramun ne yanzu ba ku misali alal misali yanzu idan da wani zai zo akwai wani uwa da yake raba dabino a nan wani lokacin ko to kaga dai yanzu kowa a nan yana da haƙƙin da zai karɓar dabinan nan ko ni kuɗin mutum zai karba to wani zai ga cewa karban dabinan nan shi a wajen shi zai dinga ganin cewa bai dace ba saboda yana karban shi a wajen shi ya shiga haƙƙin wanda ya cancanci ya karba wani ya fi shi cancanta da ya karba amma da zai karba fa to shi yasa su waɗanda sabiquna bil khairat har abin da ya kamata ya halatta a gari su yi sai su bar shi sai su ɗauke su. to kaga wannan yana nuna suna da wani mataki don haka suna wajibai suna sunnoni suna mustahabbai su dai kokarin su Allah ya karba abin da suke to wannan shi yake da wahala ma'ana zai yi azumin Ramadan zai yi azumin muka na nafila sannan kuma bayan azumin ramadan ya wuce ko da yana karatu alkur'ani za ka samu kowace rana yana da wani kaso na alkur'ani da yake karantawa shi yasa ba na boyewa kullum ina wato yin kishi ga da kyashi ga kuma ya halatta musulunci musamman irin alaramomin na. wanda ake ganin ana raina su na kauye da kake ganin suna tsangaya yadda suke ibada da qur'ani wallahi ba ma yi wannan ina faɗa ko da yaushe sun fi mu bauta da qur'ani mutum ne zaka samu duk wayewan garin Allah madaukakin sarki sai ya karanta izu kaza kuma rayuwarsa ke mu kuma ba ma iya ko ka ce zaka yi ma zaka iya ba shi kuma haka rayuwar shi zai gama komai kuma ya je ya kwada da zaka sai ka zo ka zauna kana ganin nan kai kana birni kana ta rera karatu da waye wallahi wancan sai tsaye da ka baka sani ba kana ganin kaman shi ai alaran man kauye ne waye da sauransu nan wallahi sai wuce ka da haka kada ka dinga raina kwazo na wani mutum in kai ka san kanka wannan tsakaninka da Allah amma kanka ga wani kace to ai wani kaza da sauransu ce ai ba karatun eh, suna yin karatu ba ka'ida ba waye kai da kake da ka'ida nawa kake karantawa abinda za mu ma san mu tambaya kenan eh shikenan mu muna yi da tajwidi da komai da hukunce hukuncen sa amma izu nawa nake karantawa akwai bayan Allah da na sani duk kwana uku sai sun sauke Qur'ani mana duk daga bayan asuba suna zama suna karanta alkur'ani za su yi izo 20 har lokacin da hanzi zai yi wannan ya zama musu jiki da al'ada ni na san su na gan su kuma haka wannan al'adan su ne a to wannan ya zaka hada kanka da shi ka zo ka ce kai Allah rahman ne Allah rahman azumi Allah rahman ramadan kenan amma Allah rahman ramadan din ma yana da kyau ya fi Allah rahman da ba nan ramadan din ba wani har a shiga ramadan ma gama ba ruwan shi da qur'ani wani yana nan su whatsapp su instagram su waye su ne littafinsa yana buɗe su fiye da yadda yake buɗe ƙur'ani bal ya zama ma yanzu ɗabi'ar mu shine da mutum ya farka abin da yake fara lalibe shine wayarsa ko akwai wani sabo ila wani alert ne yayi wani transaction je na so ya ya shigo bai sani ba to ana samun wannan ai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu farko abin da mutum ya kashi daga bacci ko razana kai ka farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Aisha radiyallahu anha ta ce yana daukan aswaki ne goge bakin sannan sai karanta wasu ayoyi goma daga karshen Ali Imran to masu yin wannan fa gaskiya ba mu da yawa sai dai Allah ya ji kamu da rahamarsa amma ba dan aikin mu ba haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa Allah ya datar da mu ayyuka da muke yi mun san cewa wallahi ba su taka kara sun karya ba amma ne rahamar Allah za ta ishi waɗannan ayyuka da haka za mu dakata a nan kuma ba tare da tsawaitawa ba ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka karanta abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure daga gare ne daga shaitan kuma Allah ya yafe mana marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya akwai musamman dan uwa Alhaji Yahaya yana fama da jinya muna fatan yan uwa za su zama cikin addu'a kuma akwai dai dan uwa malam awwal abu abdullahi jiya jima ma ya samu hatsari amma dai yana asibiti amma muna kwala madaukakin sarki shi ma ya bashi lafiya da dai sauran marasa lafiya wanda ba mu ji su ba ko ina suke al'umma musulmi Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu mafita kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan azumi gashi kwanakin mu suna tafiya ana nade su muna fata Allah madaukakin sarki kwanakin hudun nan da suka wuce an nade mana ayyukanmu na alkhairi waɗannan kuma da suke fuskantar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da kwazo da kuzari da ikhlasi cikin ibadojin da zamu gabatar da su a cikin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك عدمنا وإليك المسيح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you.